wannan irin albishir da kika zo min da shi kai ai gaskiya babu wani abu da zan misalta shi da wannan albishir da kika zo min da shi ba tsaya yaushe za ka fa na tashi tashi tashi dama kai ne mai son nata? Eh, ni ne baba. kun daidaita ko alhamdulillah to abin da nake so da kai kar ka ƙara zuwa ƙofar gidan nan ka turo mahaifinka duk da kun daidaita ko to ba na son yawan zance turo mahaifinka to baba sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba to dan ni ma na mahaifin Allah ya masa rasuwa to ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba in ɗauki ƴata in ba mace ba zai ka tafi ka bace ka ƙara ganin ka a ƙofar gidan nan Maryam Maryam kake bari a shiga kai kana hauka ne ni uwarta ka ce ka a bari a Kaga, ni fa ba zai yi ka dinga bi na ba dan ba zan kai ka kofar gidanmu ba. Kana ji abin da Umma ta ce, hanya ɗaya ka je ka kawo mahaifinka idan ka kawo shi sai ka ci gaba da zuwa zance. Maryam, zan kawo shi Allah ya so yadda. To yanzu me kike nufi da wannan maganganun naki? Baban gida. Allah ya so yadda sai ki zama ta a gare ni. Sai na aure ki idan Allah. To, idan ka yadda kenan ka kuma bi wannan hanyoyin ko in ce ɗaya da aka gindaya maka ka je ka kawo ka sai mu ci gaba da rayuwa ni na yi miki alkawarin cewa in Allah da zan kawo mahaifina to Allah ya yadda Allah ya tabbatar kuma Allah ya bada sa'a na gaya maka ni ba za ka bi ni damu ba a wannan wata irin masifa ce ba malam yarinya tana ta um, ka koma ka koma da matsala in ka je gidansu ne kamar yawa ne ne ni duba ni ka gani mana yarinya tana cewa a'a a'a kana tuno kunun irin kuke ba da maza wallahi ga yara can ka je ka kara mana kai kuma bai mana ka na shiga shishigi ne yasa na faɗa shishigi ka san shi ko tsalan da tsalan da shi to za ku ka fita to ku dani za ka fita kai dai gaddama tsiya ce da ka bita dan gaddama yace eh, na bita bita dan gaddama kai shi wannan kuke kuke ba da maza wallahi kallahi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sanda zuwa. Kin taɓa shan kajiji? Me kajiji? Maganin sanyi ne. Sanyi wani irin sanyi? Gashi. Ga irin wannan dan wannan jam? A oh, wannan sanyi ne? Wallahi duk wani shiga wannan sanyi ne. Kai ma yanzu kana da shi dai. Gashi ma, dan haka nake yawo da magani. Allah ya yi ma. Amin amin. Ya baba. Allah <laughs> baba tana nan lafiya kalau. Me yake ci ne naga fuskar ki me kokowa take yi? A'a, to ba dole ce mai ko ba, irin dadin da kake kawo min nake ci. A'a, wannan ƙarya gaskiya ni ba abin da nake kawo miki rana ce dai kawai. Ko kuwa? A'a, ni rana ba ta sa ni mai ko sai ka ce wata akuya mai kitse. Wace dama hanzu kuna tare da wannan? ni ba ban san me kashi ba kai dama mace amana ne to me haɗa da kai ci maka amana sasancin da kake cewa kana yi kenan cin amana to ni ka ka duba yadda muke wannan ka tambaye ni ma ai da ka duba yadda muke wannan zaman da yanda nake lilo da kafata ba ya ka ce me ya kawo nan gidan ba ko kuma ki bashi amsa a'a in ka gaya masa ma ai ya wadata ka ji ko baka ji ba na sasanta ko na baka hakuri ka je ka nemi wata ka tafi neman wata ni kuma ta nemo ni me kuma ciki ciki to kowa ya dauna shi na ce girbe ba ka gyara zancenka na ce dama ke kenan eh. bacci amana ne kai to ni abokinka ne ko dan goku ne ko wani naka ne za ka kai kamun ake wani abu na ta amana tambayar ka ne ka bana zan kira Baba wallahi a samu na tuka Ani a gyara zancen abu a ba wani abu wani zafi bane yanzu ya wuce na ce zo mu tafi zo mu mu da Allah gabi maryam gabi to maryam baba baba tukunya ka tsaya mana wannan shi ne abin da ya faru kuma ba wanda ne wa magana to ni ina ga wannan ai ba abin da hankali bane tunda ba kai bane faru gaskiya dai ya kamata a duba dai gaskiya abin da nake so da abin da ya samu dan uwan kar a ce a guje shi a dai duba Shi ne magana habibu shi ne magana kaga kakkai saurin cewa haka ni ma dai a nawa ganin hakurin da shi ya yafi duk wa menene ne ya kawo tarnaƙin nan a cikin al'amarinku mahaifinku ko saboda wannan tafiye-tafiyen nasa to a kyale shi dai ya gama zagawa ya zagayo zai dai dawo ya zauna idan lokacin yayi abin da ya kamata sai a yi tunda dai shi ya zama sarkin tafiya ne bawa kullum kana tafe ya majinan nika hmm? ku yi hakuri a sawa ikon Allah idanu idan Allah ya ka lokacin ya dawo ya zauna duk abin da ya kamata ku yin sai ku yi wurin ai ba zai zama damuwa ba ah. sauraron lokaci to shi jamilu ina yayi ne wannan zaman da mutum ya kamata a ce yana nan yana zuwa yanzu gaskiya in zai shigo jamilu me yake damun ka ne yawwa ah, ai wallahi tun da ga mm, mm, jamilu nan kullun kajiji ko Talle ya gana na kaji siya siya ya bunka wa dole wani abu ya ringa faruwa ba ba na jin daɗi ne a duk kwana biyu Allah ya ƙara sauki dama bayani ne ake akan abin da ya shafi dan uwan naku a maimaita masa ko kuma a bar shi haka kawai ya kale shi ya biya ma kawai ya biya ma dama bayani ne akan maganar neman aurensa an ce sai an gaba kun kuma tafiya ta yi mai yawa kullum a tafi yake majinan nika sanninki yawa sani ya gida lafiya kalau dama kuwa neman ku na fito wallahi to mu ma gashi Allah ya fito da mu za mu fita lafiya to ina fa lafiya abin da dai nake so da ku dan Allah ku taimaka mu ku taimaka wa dan uwanku wajen neman mahaifinsa idan kuka min haka ni kun gama mun komai saboda ni ma ina jin ciwon halin nan da ake ciki wannan ba damuwa insha Allah tun da mahaifinmu ne gaba daya insha Allah za mu yi kokari in Allah ya soya da kuma za mu dace Allah ya bada sa'a ni Habibu in Allah yadda zan taya dan uwana neman mahaifinmu ni ma haka na yi miki alkawari insha Allah zan tsaya wajen neman mahaifina ko da ku zan rasa rayuwata Allah ya taimaka mana baki daya ni Aminu na rantse da mai ruwan sama da ƙasa in dai wajen neman mahaifinmu ne zan ba da goyon baya shikenan Allah ya ba mu sa'a baki ɗayan mu amin amin Allah ya taimaka barin yin wuce mu fita za wato umma gaskiya ya kamata ki ɗau tsauran mataki domin a halin da ake ciki a yanzu ado dofa shi ya ɗauka niyyar cewa sai ya je ya dubo inda abba yake sai ya je ya dubo inda abba yake to kamar ya san inda yake ne to shine ni ma abin da yake tara min da hankali wai ma tsaya umma idan abba ya tashi fita ina yake bi ne a ta kofar gida yake bi mana ya wuce a wai ina nufin shin gabas yake bi kudu ko yamma ko arewa inda ka ganni anan-anan a nan za ka banni wato abin da na sani da shi na san zai shigo cikin gida zai kuma fita ta kofar gida to yanzu dai ka shirya kana nufin fitar za kai kenan ni na kasa gane kan garin irin wannan al'amari naka ba za ka shigo ba sai da daddare tallata yin dare gare na wayewa wuf ka fice magana ta Allah bana jin daɗin irin wannan al'amarin yanzu banda ki da lokacin da muke da ɗaya ina yin haka ne lokacin da muke da ɗaya eh. to kana nufin kenan wannan al'amarin ya shafi sauran 'ya'ya hudun kenan ba ina nufin ku ya shafi ku gaba ɗaya ba ba haka nake nufi ba ai ka faɗa kai tsaye kawai abin da kake nufi kenan amma ka kiyaye da wani abu bai kamata a ce laifinmu ko laifina ya shafe su ba ai laifin wani ba ya shafar wani tabbas ni na san haka laifin wani ba zai shafa wani ba ke da abin da nake so da ke kawai ki yi sauraro ina ta kokarin in samu mafita ne mabulla nake nema yayin da na samu wannan mabullar ke kanki dauke ki zan yi mata kuma da rana haka 一路黑烟走。 ashe ka dawo kana ta Allah Allah za ka kuma ficewa kai a duniya baka kauna ka nemi guri ka zauna a cikin gidanka ai sai ka zauna ka jira ne kawai idan ka zo baka tar da ni ba shikenan dama Allah Allah kake ka samu hanya kai wuf ka wuce tsakani da Allah mai gidan rayuwa za ta yi da haka naji dama duk lokacin da na sa kafa na fita ke ma sai ki sa kafa ki fita to waye baki izini to ina na ganka da zan tambayi izini na ganka ne ina na ganka shikenan laji ba shi kike bi na <laughs> ba shi ɗaya kenan ai ba shi ba shi yawa laji kina bi na basussuka na yadda na amince ni kuma ɗaukafa da kika ɗauka kika fita ba izini yanzu sai ki auna ki gani idan aka ɗebe wannan bashin na fita da kika ba da izini na ba sai ki kida ki kida sai ki ajiye min saura nawa idan na dawo sai mu rore rago magana ka sa kai ka wuce da sauran magana ai ba mu gama maganar ba na ce ma maganar ba ta kare ba ai tun da ya hakan nan ya haka ai ba zai tsaya ba tun da ya yafa Allah dai ka rufe asiri zaratan baba kenan an tsugunguna kamar masu neman gafara hmm. manir na umma ma tukuna ina sakon da na aike ka ah kin ga wanta wallahi bara yanzu na je na karbo to zo ka karbo min to je kan te ka karbo min siga to yawwa sai ka dawo to ku kuna nan a tsugunguna har sai ya gama lazumin kenan saboda yanzu muka ce za mu zama ba zai iya faɗa na mu je an yi wa mata baka ne mu yawa na da lafiya alhamdulillah gida alhamdulillah kuri da lafiya alhamdulillah alhamdulillah ina da labarin jejin nan da kuke shiga shi wato jeji da kuke shiga namun jejin nan da kuke gani a ciki sau tari za ku ga zomo ainihin zoma ne amma ba zoma ne ba ne haka na za ku iya ganin gada ita ma gadan nan ba gada ba ce za ku iya ganin zaki zaki na ba zaki ba ne haka na kuma za ku iya gamuwa da mutum shi ma mutum da ku gani ba mutum ba ne don haka abin da nake jan hankalinku a kai kuma nake jan kunnanku da shi ne ku kirga kiyayewa insha Allah Goje, lafiya lau. Na gajiya. Madalla. Lafiya lau. Na ga kamar daga nan ka bullo. Eh, kore ma kuwa da gunna fito. Da Allah ko kun haɗu da malam mai gidan nan? Sosai mun haɗu da shi don yanzu har mun gaisa da shi ma anan. Kuma ya kama hanya ya wuce. Ya wuce ba. To shi kenan. Yawwa. Sai an jima. Yawwa. kaga daga cikin gidan nan zuwa kofar gida to iya inda na sani kenan ina yake zuwa idan ya matsa daga kofar gidan sama ike tashi ƙasa ike nutsewa Allah masani da yayi wuf sai a neme shi a rasa wani al'amari da ban mamaki yake ai wannan al'amari Allah da ya kyauta amma ni na san matakin da zan ɗauka gaskiya dai umma ya kamata a dau mataki ya ce zai bi shi a zo a bi babu ukun lalashi ya san inda yake zuwa shi in ya bi shi ya san ina zai je isame shi alherin Allah yau mai jar hula ne a gida to ka ce alheri ya sauka a gida ina wuni ina gajiya lafiya kalau alhamdulillah lafiya kalau wallahi ba wani abu ne ya kawo ni ba ni malamin makarantar su maryam ne ni eh. na islamiyya wani abu yake tafa da kai wajen maryam din wallahi ba na abu ne ba malamin su ne ni na islamiyya oh eh haka ne ina daga cikin maiman ta ne Allah to ai na ji labarin da abin da kake ciki yan makaranta guda arba'in amma duk sai ka tashe su sai ɗaya ce kawai za ta rabu ta ce ka fita ban Ba ba ta yi halin ruwa ba baka yi halin mai jar hular ba ta ci gaban waje baba ba wani abu muke koya mata ba da la'ili ne da ishiriniya muka zaunar da ita mutum ɗaya kake koya da la'ili da ishiriniyar me yasa ba za ka haɗa su gaba ɗaya ka karanta musu ba sai kwaya ɗaya eh sai kwaya ɗaya ni za ka yi ma wannan maganar maganar banza maganar wofi ka dace ka ban waje baba maryam akwai kokari ne akwai kokari shi nake so to na fudda ita da daga makarantar na kai ta wata makarantar ka koya ma wasu ta daina zuwa makarantar to na gode ko baka gode ma ya za ka yi ya dace ai